matsayin shugaban ƙasa dai Muhammadu Buhari ya fito a fasace tare da yi wa jam'iyyar APC martani akan cire tallafin man fetur ta da kuma wata wasu warwara wanda ya musu wanda hakan dai masu mu in kuka dauka saurara za ku ji ko me yake cewa. To masu mu domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a za zaka dai sai ku da zaman kutsaf. amma kafin nan da Allah muna neman ku da idan wannan shine shugowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin haka ne dai ci gaba da baku damar samun sabon rahotannin mu a kodi yaushe da zarar mun daura su a ila kuma ku danna mana lakin mu ma domin mu ma kan ne zai ci gaba da mu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da sakuna tare da kuma neman rahotannin da dumudumin su a sauran mu halin yanzu dai sai ku gyara zaman ku tsaf domin jin cikakken rahoton To a Litinin da tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi ƙarin hasashe akan hikimar haƙura da janye tsarin tallafin man fetur kafin ya bar Aso Rock. Kamar yadda gidan jaridar nan ta banga take cewa Muhammadu Buhari ya fitar da jawabi ne ta bakin Garba Shehu yana mai cewa da fetur ya ƙara tsada to fada jam'iyyar APC ba za ta ci zaɓe ba malam garba shehu ya fitar da jawabi ne a matsayin martani ga masu sukar tsohon shugaban ƙasan, saboda ya gagara yin abin da ashwaju bola ahmad tinubu tun da wuri bincike dai da aka yi ya nuna apc ba za ta kai labari a zaben shekara ta 2023 ba muddin aka ce fetur ya tashi a lokacin saboda tsoron bola tinubu ya sha kashi aka dakatar da wannan shiri haka zalika mai magana da yawun tsohon shugaban najeriya ya ci a lokacin da bari ya karbi mulki yana biyan tallafin lantarki na takin zamani da kuma fetur da kalandar shehu ya ce gwamnatin tarayya ta kan ɗauki ɗawainiyar masu zuwa sauke farali a saudi arabiya da kuma jerusalem kafin Bahari ya bar ofis sai da ya soke su gaba baki ɗaya duk da bai yi waje da tsarin tallafin man fetur ba ma gwamnatin mai gidansa ta kawo ƙarshen cushe a kasafin kuɗi da sauran tallafin wasu na biliyoyin shekaru bugu da ƙari da tsohon ɗan jaridar ya ce gwamnatin tinubu da kashim shatima ta fara mulki da kyau tana ɗaukar matakan da suka dace dangane da samun rikice-rikice wanda ake yi shugaba buhari ya yi bi magajinsa wato bola ahmad tinubu akan tsare-tsaren tattalin arziki da ya ɗauka Buhari ya nuna ba zai so ya ɗauki hankalinsa ba inda yake cewa batun janye wani tallafi a halin da muka shiga ciki da koma wani irin hali muka tsinci kai a kai ba matakin da shugaban Najeriya zai ɗauka ba ne shi kaɗai. babu shugaban kwarai da zai hura wuta a lokacin da ake gobara akwai zaɓe a gaban mu maganar gaskiya dole buhari ya yi abin da zai yi domin apc ta yi nasara a wannan lokaci haka zalika kuma ya tabbatar da cewa dai koma menene ba fa zai sa a ce wai Buhari ya cire wannan tallafi a lokacin ba domin shi kansa a shiwa Dubo Ahmad Tinubu muddin aka ce ga dakatar da canjin dakatar da daina cire kuɗi da aka yi anyhow sannan kuma ya ƙara da cewa dai da canjin kuɗi ma da aka yi dole fa a shiwa dubola Ahmad Tinubu cikin su zai ruwa tare da kuma ganin cewa saboda shi za a wannan abu ya ce kuma dole a dakata da cire tallafin man fetur. sai dai shi kuma da ya zo ya cire da kansa to dama yanzu wannan madafin iko suna hannunsa ne kuma babu wanda ya sai masa wasu surutan banza to masu sauran mu anan da dai muka mu karshe wani rahoto wanda shugaban kasa ko kuma ce tsohon shugaban kasa muhammadu buhari matani a kansa tare da kuma tare da kuma dukkanin wasu maganganu dai wanda yi sai dai a gefe guda kuma yanzu yanzu masu sauran mu an samu rahoton cewa a jihar adamawa rundunar sojojin najeriya ta kai simami hasanin haihuwar jarirai ba bisa ka'ida ba Ta kuma safarar mutane da ake a jihar ta adamawa yayin simaman jerin rundunar ta kama waɗanda ake zargi mutane bakwai a ɓoye da kuma 'yan mata guda goma sha bakwai masu mu a na zai ƙarshe wani rahoto mun gode ko me za ku iya cewa dangane da wannan rahoton da muka muku Allah saka muku da alkhairin sa amin